Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan yanayin zafi da ke barazana ga lafiya al'umma a jihar Adamawa Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a kasashe masu tasowa. Sale Shehu a shaka ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan arewacin Najeriya a wannan mako kamar yadda muka saba. mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shugaban Amurka Donald Trump na iya sake kai hari Siriya muddin bukatar hakan ta taso. ba zai tsaya nan ba abinda jakadiya niki hali ta gaya ma kafar labarai ta cnn kenan jiya lahadi ta kara da cewa inda bukatar ya kara zai karan to amma hali da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson sun yi bayanai masu cin karo da juna game da muhimmancin kawo ƙarshen gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriyar ba yanke ba a yanke shawara ba tukunna kan irin matakin da za a ɗauka a siyasance game da assad a matsayinsa na jagoran gwamnatin a cewar hali wadda ta kara da cewa idan aka yi la'akari da take-takensa idan kuma aka dubi al'amarin da ake ciki sai a ga da wuya a yi wato a samu gwamnati a siriya tsayayya kuma mai zaman lafiya muddin asad ke mulki sauyin gwamnati wani abu ne da muke tsammanin zai faru a cewar ta to amma talasan ya ce abin da amurka ta fi mai da hankali a kai a siriya shine batun yin galaba kan isis yana da muhimmanci mu fayyace abin da muka bai wa fifiko abin da talasan ya faɗa kenan a shirin face the nation a na kafar labarai ta cbs ya kuma ƙara da cewa kuma mun yi imanin cewa abu na farko shine fatattakar isis shugaban amurka donald trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga koriya ta arewa mai ba da ƙasa shawara kan tsaro harvard raymond mcmaster shine ya faɗi haka jiya lahadi yayin da sojojin amurka suka danna zuwa yankin ruwayen koriya a matsayin gargaɗi ga koriya ta arewa magmasta ya gaya ma kafar labarai ta fox news cewa gwamnati ce marar natsuwa wato koriya ta arewar kenan wadda a yanzu kuma ta zama mai iya makaman nukiliya saboda haka shugaban ƙasa ya gaya mana cewa mu kasance da shiri saboda mu gabatar masa da jerin zaɓi na kawar da wannan barazana da amurka da abokanmu da kuma masu alaƙa da mu a yankin ke fuskanta mark master ya bayyana shawarar da amurka ta yanke ta tura bataliyar calvinshin don kare muradun amurka a yankin na yammacin pacific da abin da ya dace ya ce trump da shugaban china xi jinping sun amince a ganawarsu ta makon jiya a florida cewa takalar da koriya ta arewa take yi ta wajen ƙirƙiro makamin nukiliya ba za a lamunta da ita ba shugabannin da suka gabata da kuma shugaba donald trump duk sun amince cewa abu ne da ba za a lamunta da shi ba don haka abin da ya kasance wajibi shine kawar da nukiliya daga wannan yankin ruwayen a cewar mark master koriya ta arewa dai ta yi ta ƙoƙarin ƙirƙiro makamin nukiliya wanda zai iya isa amurka wato tazarar kilomita dubu takwas ya zuwa yanzu dai ta ƙaddamar da gwaje-gwajen nukiliya har sau biyar mai yiwuwa ma tana kan na shida to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ƙungiyar isis ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kubɗawan ƙasar masar da suka yi sanadin mutuwar mutane 44 da kuma raunata wasu ɗari yayin da ake ibadojin ista fashewa ta farko ta faru ne a birnin tanta na arewacin ƙasar inda babbar fashewar ta rutsa da masu ibada a majami'ar st george's inda mutane 27 suka mutu wasu kuma 78 suka samu raunuka a cewar gidan talabijin ɗin gwamnati kafar labaran ta ce an dana bom ɗin ne a ƙarƙashin wata kujerar da ke babbar farfajiyar addu'a jim kaɗan bayan nan sai kuma aka kashe mutane 17 wasu kuma 41 suka samu raunuka a wani harin na ƙunar bakin wake a majami'ar kudawa da ke iskandariya a iskandariyar ta tawadas na biyu shugaban ɗariƙar ta kudawa na gudanar da ayyukan ibada a majami'ar ta kuɗawar da aka auna to amma abin bai ritsa da shi ba a cewar kafan labaran gwamnati bayan hare-haren na bam sai shugaban masar abdul fatah al-sisi ya kafa dokar ta ɓaci na tsawon wata uku za a ɗau jerin matakai musamman ma shelar kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku bayan an ɗau matakan da kundin tsarin mulki da kuma doka suka tanada a cewar al-sisi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin. labaran duniya kenan kuka taurara. Toma da labar buɗe rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda mazauna ke kokawa sabili da matsanancin zafi da ke barazana ga rayuwar al'umma. Wakilinmu wato na jihar Adamawa Abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton. ciki zafi waje zafi wannan ma shine halin da al'ummomin John almara Taraba ke ciki sakamakon matsanancin zafin da ake fama da shi a yanzu lamarin da ya sa masu sayar da ruwan sha ke macin karen su babu baka su ko yan kasuwa da ma magidanta tuni fa aka koma amfani da na'urar janareto domin samun sa'ida. to sai dai kuma wannan fako na ma zuwa ne yayin da ake fama da matsalar daukewar wutar lantarki cikin kwanakin nan to koya jama'a ke fama a yanzu ga ta bakin wasu da tara suna sharfe gumin su sunana dai malam muhammadu wami ne ya zafi a yola a zafi alhamdulillah ana dan tabawa na bana ya fi na bara yawa kun na kadu aka tadda janareto ana amfani da janareto me yasa kuke amfani da janareto ko ina eh saboda rashin samun wutar lantarki ne shi yasa ake amfani da janareto to wasu suna bukatan fanka su ba za su iya zama ba fanka ba dole kaga za su dan sai fetur su sa dan janareto su tayar su dan sha iska to kamar a rana kakan sha ruwa leda nawa eh ni ina iya shan bak daya na pure water ina ga zai kai kaman ashirin da biyu ko da hudu haka a bai maka yawa ba a ina yawa zafi ana zafi ya gaskiya ana zafi sosai kwarai da gaske gaskiya zafin bana ina ga ya tsanani sosai don bara jiya na kwana ba daɗi ma ɗaban zafi ga mai kuma ya ɗan yi wahala kaɗan da kafin zafi ya fara muna ɗan samun wuta yanzu kuma gaskiya wuta babu shi yasa muke amfani da janareto don mu ɗan samu iskan fanka kaɗan mu. kamar yadda masana ma ke gargadi zafi na mako cikin matsalolin da kan jawo cutar sankaro wanda ya sanadiyar asarar rayuka a wasu jihohin najeriya malam muhammad kabir wani jami'in kiwon lafiya ne a jalin gwafa da jihar taraba ya ku gargadi wanda ke kwana a daki ne da cewa alamomin sakarau ne yana zuwa ne da zafin jiki da ciwon kai mai tsanani abin da kuma ke kawo shi kuma shine zafi yanayin zafi idan shiga lokacin zafi wanda ka ga sankarau ta kama shi mafi yawanci suna kwana ne a ɗaki da ba sa buɗe windo iska ya samu shiga kuma ma abin da ya kamata shine mutum ya kwana a waje ne ba daki ba a wannan yanayin domin ina iya hatsarin hatsarin da zai shiga shine kamuwa da sankarau in ya kwana a daki zai kiyaye kwana a cikin daki in Allah da zai tsira daga cikin wannan sankarau wannan wannan zamanin da zafin nan shine yake sa sankarau ya ainihin wata nan kama mutum alkalman hukumomin kiwon lafiya Najeriya na mako nune cewa ya zuwa yanzu fiye da mutum ɗari uku ne ma suka mutu a bana sakamakon cutar sankarau ɗin kuma fiye da dubu biyu sun kamu da wannan cuta da ke da nasaba da yanayin zafi to ko me ya kamata a yi waɗanda suka kamu da cutar dr fidel chuagwa wani likita ne a asibitin new bochum da ke yola ya ko bayyana matakan da ake ɗauka idan har an kamu dole ne a rike asibiti a bada ruwa in injin ina sai da akwai maganar kira steroids jiya jiya healing injin kan ninjis ɗin wato ciwon da ya kan meningitis amma na bacteria ɗin dole ne dole ne a ajiye asibiti dole ne a bada ruwa a bada antibiotics wani mafi mai kyau wanda zai iya je ya jima wannan abu dinnan da sauri da kuma a tabbata a bada abin da zai hili wannan mijin ya warke da sauri amma kafin a yaka, haka yana su yi dole ne sai an dauki ruwan bayan mutum a ji a gwaji a gan wani irin yake kama ko kuma za da kici a duba haifu blood count mu gani white blood cell count da neutrophils mu gani ya yake ya haura ko bai haura ba ya zuwa yanzu tuni wasu yankuna ma suka soma samun ruwan sama yayin da wasu kuma kawo yanzu ko digo ma ba samu ba wanda hakan ke ma tilasta wa talaka kwana waje sakamakon wannan matsanancin zafi ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria Kama da laka mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. dúró pọ̀ìpọ̀ì lẹ́yìn àṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na asuba ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. Shirin da nisa Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi. Ina fata masu sana'ar tumatur walau suna shukawa ne su sayar ko suna sara ne su sake sayarwa ko kuma suna sarrafa shi ne. Yau za ku ƙara jin abubuwa da za su inganta sana'ar ku. Kamar makon jiya, yau ɗin ma ga Mamu Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano, da ci gaba da firar. to duk da haka saboda dare ya mana ba mu iya samun wannan ɗari bakwai ba amma eh, da za ka eh, eh, siffantawa mai saurare shi wannan credit da kake faɗa domin mu abin da muka sani a gargajiyance iyaye da kakannu kakanni shine cewa ana amfani da kwando yanzu kuma kaya na magana wani crate crate da aka sani wanda ake amfani da shi wurin kwai ko kuma na lemon kwalba ko kuma a wani wani wani abu kuka samu kuke kuke amfani da shi na musamman amma ya fi kama da na lemo hmm. na musamman lemon kwalaba hmm. akwai huje-huje a cikinsa wanda zai bayar wa tumatir din iska sosai hmm. wanda ka san shi tumatir mutum abu ne wanda baya son zafi bayan wancan kashi biyar din ma akwai matsalar da malam sanusi ya faɗa na cewa wani jirgi ya lalace a hanya ya sa muka kasa cimma Legas a wannan adadin kwanakin ba don haka ba da zai je lami lafiya to ka san shi taragon jirgin gaskiya akwai zafi to wannan zafin ma ya dadda ba da yawa ya taimakawa mm. wajen lalacewa wancan kashi biyar din kuma la kula halin mun sami ah, daidaituwa ko kuma support zan ce ne daga su manoma daga garin mala garin babba sorry haɗin kai sun mu haɗin kai fiye da yadda muke tunani abinda muke so a kasuwancin nan ya haɓaka tsakanin mu da mu da su da duk sauran sassa na ƙasa sun eh. ba mu haɗin kai kuma sun fahimce mu fiye da duk wata kasuwa da muke zuwa domin mun zauna mun yi bayani mun yi bayani dalla dalla dalla abinda muke so kuma sun gamsu kafin ma a fara sai da muka zagaya gonakin nan muka nuna musu iya abinda muke so kuma suka yadda kuma babban abin sha'awa muka samu farashi kaskanci na yadda duk muke tunani za mu samu a sauran gonaki to shi kenan tunda ka zo magana yan kungiya dinnan ga malam shi malam Ilyasu ga babba gashi an ce da ku aka yi wannan tsari watakila na gwaji dinnan na a yi safarar shi wannan tumatir daga nan zuwa Legas kuma an faɗakar da ku ga yadda ake so za a yi shi dama abin da ke so in tambaye ka yaya batun farashi domin dama nan ne dai a nan ne gizo yake saƙa ɗin har ma ake kawo magana cewa an ci riba ko an faɗi yaya batun farashi ya kasance a farashi alhamdulillahi dukkan manomi ya yi murna da wannan tsari da aka yi domin an zo gabar da shi kansa tumatirin yana cikin wani mutuwar kasuwa kuma allah ya bullo mana da wannan kamfani daidai wannan gabas kuma wanda yake mutane suna shauƙin ba wannan kamfani kaya domin sakamakon haka ma tun da sun mana alkawari cewa sati mai zuwa za su dawo akwai manoma da dama wanda suka tuntube ni cewa yaushe kamfanin nan zai dawo wanda za a ba kaya a crates don sun gamsu musamman sun fa'idantu tsari ne da za a zo a sai kayanka a baka adibas a ɗauka zuwa kudancin ƙasar nan wanda yake in an je an tarar da rashin sa'a ko an samu matsalar ko haɗari ko kaya lalace a hanya a zo kuma sai abin da aka ga dama za a baka ko ma ka ya wannan advance din shine kuɗin ka yanzu lakadan suke baku kuɗi hannu kenan ko kuma aya wannan eh, ai shine fa'idantuwas an zo da kuɗi a ƙasa an sai kayan manomi an zo an tsara shi a crates kuma manomi ya gamsu wanda yake kuɗinsa sun kwana a aljihunsa nan take bayan an kirga yawan kayan ka crates kaza ne kudin ka kaza suka kama bisa yarjejeniyar da aka yi tun farko dama kafin a ɗiba an kuma nuna ma irin tsarin yadda suke son irin kayan kai kuma kabi nan take za a wai gona suke bunku ne ko kuma kawo musu kuke tun da dai ita tashar jirgin na ai tana ma Kano ko kawo musu kuke daga ƙauye ko kuma bunku suke yi mun yi wajen tara kaya tattara kaya ne mun yi santa a wannan gari namu hmm. akwai guri da muka yi santa na tara kaya inda daga nan da muka tara kaya su kuma suka je suka ɗauko babban mota wadda za ta ɗaukar masa kayan zuwa tashar jirgin ƙasa kajiyan da aka yi um, malam abdullahi ga shi wannan tsari ya zo eh, har ma ya fara aiki ko da shi ku a wani bangare na kasuwar ku ta 'yan kaba har yanzu watakila bayanai ba su kai gare ku kan yadda ake so tsari ya tafi ko yake tafiya ba amma dai bayanai sun gabata kuma na tabbata kana bibiyar mu ya ka kalli wannan sabon tsari da ita wannan ko kuma wannan shiri na wato na wato yildwise ya zo da shi a sifirin shi wannan tumatiri daga nan arewacin najeriya zuwa kudanci a daidai lokacin da kuke ta cewa ya kamata a kafa kamfanoni ne na sarrafa tumatiri a nan arewacin najeriya jama'a assalamu alaikum na farko gaskiya ni na fuskanci irin wannan bayanai nasu kuma kamar yadda mai magana na baya yi sai na cewar tun da yake kasan shugabancin kasuwa da ake yi wannan ya zo ya tafi ne wannan ya zo ya tafi ne sai yanzu na gano ma kungiyar na san cewar eh mun taba zama da kungiyar can shekarun baya lokacin shi shugaba alayhi sunusi akan wannan kungiya to amma lawar rasuli kamar shi wannan malam iliyasu garin babba shi ya san harkar da muke zuwa muna siyan kaya a su ne ya ji kamar harkar an takure ta ne guri ɗaya domin mu yanzu misali da muke siya mu tura can kudu an ce kamfani ne ya fara wannan abun to a ni da nake zuwa in siya kullum zan yi mota uku hudu misali to amma fa dama ni harkar mota nan ta dame ni tunda me dalili in an ɗora daga nan zuwa can Legas ɗin nan akalla G5 tun muna biyan naira dubu arba'in hatta kai yanzu muna biyan naira dubu ɗari da talatin G5 zuwa Legas. kaga kowane kwando zai saukan maka wajen naira dubu hudu kaga kudin abin da za ka biya na zuwa transport ɗin ya yi yawa to shi yake zuwa yake jaza mana asara yawan aka ce ga jirgin kasa zai taimaka mana kaga alhamdulillahi amma ni abin da nake so ta kungiyar ta ƙara wayarwa da mu 'yan kasuwa kai a cikin al'amarin ya kamata zo mana da irin shi wannan kiret din mu gan shi mu ƙara nuna wa mutanen mu domin an taba zo mana da kiret din wani mai kaman bokitin roba mm-hmm. yana da zurfi an kawo mana yi mun gani har mun zuba tumatiri mun gwada mun ga irin yanayin cikarsa da yanayin kwandonmu saboda haka tunda abu ne kaga na zamani ake so to gaskiya bisa billah sai gwamnati ta shigo cikin harkar um, zan je ga shi uh, man sinusi amma kafin nan kamfanin naija uh, na lura suna da ruwa da tsaki akan wannan batun na magana hulɗar 'yan kasuwa da cinikin shi wannan tumatiri din kuma da safararsa zuwa sassan najeriya um, mahaɗan juma ya tsarin yake da tun da kaman gashi suna uh, su bangaren yan kaba misali suna ganin fasalin da aka yi duk da ma an kira abin gwaji ta yi la'alla an zaɓi wani yanki ne ko wasu rukunin manoma misali na da za a gwada wannan abu da su akwai tanadi ne misali na kowa ya sani a faɗaɗa shi to kasan shi idan ka koma ga harkar sufuri kanta gwamnati ce ta fara kamar magana zancen taxi idan ka ɗauko ta daga farkon rayuwar yadda aka fito da taksi gwamnati ta fara sannan sai mutanen gari suka ɗauka hmm. suka kuka daga hannun gwamnati hmm. to kamfanin naija sun zauna da yield uh, wise hmm. da po da wani aka zauna aka tattauna ya matsalolin nan zai faru daga farko domin a gwada to kaga muka gwada muka ga abin nan ya yiwu kuma mutum yana gani yana da gefe ya ga a'a shi ma abin nan ya kamata ya shiga ai ofin abu ne wanda kuwa abu ɗaya yake abu ne wanda yake a buɗe wanda kai ma za ka iya tuntubar waɗannan mutane kamar yadda muka zauna aka tuntuba a gaya za a fito da amma wani abu da watakila wani zai tambaya shine kafin a kai ga matakin da za a kai gwada wannan abu a ga zai yiwu ko ba zai yi ba watakila kun yi eh, abubuwa a baya na magana tarika kamar yadda man sinusi ya ambata mana haka da kuma wala Allah har ma da batun wayar da kai na masu ruwa da tsaki ciki ku har da su irin waɗannan dillalan na kasuwar ba ku faɗaɗa waya da kan naku bane kafin ma aka je ga gwaji ka san ita wani abin dole ce take jawowa necessity ma za invasion hmm. idan ka takuru ka takuru watakila da kanka za fito wa kanka mafita hmm. kamar yadda mai magana na baya yake faɗa malam lawan abdullahi waccan magana tsadar kuɗin mota mun wa daga dubu arba'in muka fara dubu arba'in mana auga j5 ta tafi lagos daga haka muka fara arba'in arba'in da biyar an muka zo muna biyan dubu tamanin daga dubu tamanin ta tsefe muka zo muna biyan tirela dubu dari da wani abin ta koma dari uku da wani abin to kaga duk abin da zaka samu ya tafi ga mota ko ba gaskiya ba su kansu mutanen nan da suke asara a hanya asara hmm. nan kuma ta fi ma ga masiyi kai ka riga ka siya ka ba mutum kudin sa ka tafi hanya da abin da ya same ka ba abin da ya masa zafi ba zai taɓa wayan baya a'a ai da mun yi wata ciniki kai asara barin dan tausaya maka babu wannan magana ta gaskiya to kaga da ya ah, wise da jansfo da duk wanda dai suka taru aka zauna suka tausaya wa mutane ba ai ba wai mu kaɗai ne muka bujuro da wannan abun ba su a matsayinsu nan masu rawa da tsaki a harkar tumatus nan su suka zauna suka ga a'a to ya za a yi a kyautata wa juna da mai siya da mai siyarwa da shi kansa ma mai sarrafa shi shi kansa mai sarrafa shi an kai masa in good condition ai ka fi taimaka masa saboda ka gani ba wani maganar zancen ya samu matsala balantana wata cuta ta same shi ko wani makamancin wannan to ka gani suka zauna saboda kishin al'umma da ake ciki aka zauna aka tattara ba wai mu kaɗai muka bujiro da maganar ba so wannan ne da masu sauraron mu sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu mai daidaita mana sauti nisa lugarba ke cewa huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin Ubangiji. To a gaida Malam Salihu yanzu kuma gasa da shehu ashaka da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan arewacin Najeriya a wannan mako. Da jaridar Sunday Trust za mu fara wace ta rawaito hirar da aka yi da shugaban majalisar dattawan Najeriya, Sanata Bukola Saraki na jaddada cewa 'yan majalisar dattawan ba sa adawa da gwamnatin shugaba Buhari. Sanata Saraki ya ce da suna adawa da shugaba Buhari da ba su kare martabarsa ba a bayan idansa ba. Ya yi misali da jinyar da shugaba Buhari ya yi a ƙasar Ingila, inda ya ce suka yi tsayin daka suka dinga shaidawa 'yan Najeriya cewa shugaban zai dawo nan ba da daɗewa ba, kuma yana samun sauki ita kuwa jaridar leadership ta taɓo batun gyaran da ake yi ne a filin jirgin saman nnamdi azikwe da ke abuja inda ta ba da labarin cewa an ci ƙarfin aikin kuma ga dukkan alamu za a kammala aikin a cikin wa'adin da aka ɗiban masa a cewar jaridar a halin da ake ciki an kammala kusan kashi sittin bisa ɗari na aikin jaridar Tribun kuma wani labari ne ta bayar na shirin da hukumar da ke kula da masu yi wa ƙasa hidima ke yi don shigar da matasa cikin aikin rigakafin cutar sankarau da ake fama da ita a jihar Kano. A cewar shugaban hukumar na jihar Kano, tuni matasan suka fara shelar wayar da kan jama'a kan hanyoyin kaucewa harbuwa da cutar. Amma jaridar Guardian labarin kidayar jama'a da ake sa ran yi a Najeriya ta bayar, aikin da ta ce an yi kiyashin zai lashe naira biliyan 272 Har ila yau jaridar Guardian ɗin da ta ba da labarin cewa wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wani kwamishina a jihar Cross River. A cewar jaridar, kwamishinan shine mai kula da ma'aikatar ruwa ta jihar, kuma 'yan bindiga sun sace shi ne a lokacin da yake ƙoƙarin shiga gidan wani tuwo. Ita kuwa jaridar The Sun, labarin wani jigo a jam'iyyar PDP ta bayar da ke cewa hukuncin kotun kolin Najeriya ne kadai zai magance rikicin da jam'iyyar ke fama da shi. jaridar ta ambato mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar kudu maso kudancin najeriya mr emmanuel ogidi na cewa duk wata maslaha ta siyasa ba za ta yi tasiri ba sai kotun kolin najeriya ta yanke hukunci saboda matsalolin jam'iyyar suna da sarkakiya bari mu kammala da jaridar the punch wacce ta bada labarin shirin da hukumar birnin tarayya ke yi na fara jigirar al'ummar birnin da jirgin ƙasa na zamani Jarida ta ambato ministan Abuja na cewa ana shirin fara jigilar gwajin ne a watan Nuwamba mai zuwa. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaida Ashaka sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. muna kira ga mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata buhari a kawo ƙarshen bin doka da yi a mulkin mulkinka wayannan 'yan majalisa su ba doka suka sani ba ya kamata ka nuna musu karfin mulki mayan yadda maki shir na ƙasar senegal ya rusa majalisa ko ka rusa su ko ka gabatar da abu ba tare da san amince ba tun da abun mun lura suna yin kafa ungulu ne a cigaban gaban talakan najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwan Sa'idu Gari a jihar Zamfaran Najeriya. Ina kira ga 'yan uwa na al'ummar garin Gayari da kewayenta da ofa ka'in da na'in wajen gudanar da addu'a ba dare ba rana. domin samun saukin cutar nan ta sankarau da ta addabi wannan yanki namu daga ƙarshe nake fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba baki ɗaya amin summa amin Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice wani jirgin yakin Amurka ya zo kusa-kusa da jirgin da ke dauke da shugaba Donald Trump wanda ake kira Air Force One irin kusancin da ba a taɓa gani ba tattare da wannan jirgi kafin jirgin na Air Force One mai dauke da shugaba Trump ya sauka a filin jirgin sama na Joint Base Andrew da ke jihar Maryland. an hango jirgin samfurin c-17 global master ne a wajejen karfe 6 da rabi a daidai lokacin da jirgin shugaban ƙasa ke shirin sauka a wurin adana shi a jihar ta maryland daura da birnin washington dc jirgin air force one dai bai wato bai ɗau wani matakin kaucewa ba kuma babu wata alamar cewa ya fuskanci wani haɗari bayan misalin minti shida sai jirgin na shugaban ƙasa ya sauka a filin jirgin saman na base andrew ƙungiyar isis ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kudawa a ƙasar masar da suka yi sanadin mutuwar mutane 44 da kuma raunata wasu ɗari yayin da ake ibadojin ista fashewa ta farko ta faru ne a birnin tanta na arewacin ƙasar inda babbar fashewar ta rutsa da masu ibada a majami'ar st george's inda mutane 27 suka mutu wasu kuma 78 suka samu raunuka a cewar gidan talabijin ɗin gwamnati kafar labaran ta ce an ɗana bom ɗin ne a ƙarƙashin wata kujerar da ke babbar farfajiyar addu'a shugaban amurka donald trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga koriya ta arewa mai ba da ƙasa shawara kan tsaro Harvard Raymond McMaster shi ne ya faɗi haka jiya Lahadi. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma zuwa hantsi ku ji abokan aikinmu da wani shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da Malam Sidi da kuma Charles Hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.